Papa Roma Francis wanda ya bayyana aniyarsa na haɗa hannu da gwamnatin Najeriya don samo maslahar matsalolin tsaro da suka yi wa Najeriya tarnaki. Wata sanarwa daga fadar ta Vatican na bayyana cewar Papa Roman na wannan bayani ne yayin da ke karɓar sabon jakadan Najeriya a fadar tasa. Papa Roma Francis wanda ya nuna gamsuwa da kuma yaba irin matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya. ya kuma ce zai taimaka da addu'o'i domin ƙasar nan ta zauna lafiya. A cewar gogaggen jami'in diflomasiyya da ke zama tsohon jakadan Najeriya a Sudan da Pakistan, ambasada Suleiman Dahiru, halin da Najeriya ke ciki lalle kam ana buƙatar addu'a. halin da muke ciki ya ɓaci fiye da yadda mutum yake zato. Eh addu'a da abin nan ya yi daidai eh, eh, inda mutum zai yi addu'a don a samu zaman lafiya ya ce a yi addu'a ɗin. Jagoran ɗarikar na Katolika na duniya ya ce ƙalubalen tsaro wanda ya zama ruwan dare gama duniya kusan duka duniyar ne ake fama da shi a halin yanzu amma ce zai ɗauki lokaci ya yi wa ƙasar nan addu'a domin a samu cikakken zaman lafiya mai ɗorewa. Tuni da jagororin addinin Kirista a Najeriya irin su Reverend Dr. David Chasa suka yi maraba lale da wannan ɗauki da Papa zai kawo Najeriya da addu'a. sakon ya yi mana ɗari sosai domin tun dama an ce don an ce kana da kyau ya ka wanka ko hmm. addu'a dai dama muna yi amma tun da har isi roma ya ga akwai dama ya taimake mu a cikin wannan addu'a ai sai dai mu ce ma alamun goro inda muke yanzu sai dai damu ga Allah za mu ce domin abin ya kai ya kawo ma shugabanninmu kuma sun rasa abin da za su yi to tun da za mu koma da Allah ai za mu ce to ai kwalera ta a kudin sabulu. Su ma jama'ar yankunan da ke fama da kalubalen tsaro a Najeriya irin su Ibrahim Ahmad Janyau da ke jagorantar wata kungiyar neman zaman lafiya a jihar Zamfara mai fama da tashin hankali. na nuna gamsuwa da irin wannan matakai da paparoman zai ɗauka. Wannan magana ce wadda duk wani ɗan adam wanda yake cikin wannan yanayi dole ne ya ji farin ciki tun da addu'o'i ne za a yi da neman sauki sannan kuma addu'a ko da yaushe ya yi ta Allah ake nema ya sa ya shiga cikin wannan matsala ta rashin tsaro a jihohinmu da kuma Najeriya baki ɗaya. Su wannan magana magana ce wadda ta shafi kowa da kowa kuma magana ce ta farin ciki gare mu. Hassan Maina Kaina. na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.